Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya al'ummar Niger dubin gaisuwa da fata alkai zuwa da lahirin yan Niger yau sako ne zan tura ma yan Niger a rugurguje sako ne zan tura ma yan Niger da sauri sauri saboda ni saboda muhimmancin shi ina so dukkan ilahirin yan Niger wanda ya samu wannan sakon da zan tura yayi kokarin ya tura ma dan uwan shi dan Niger wanda ke cikin kasar Niger musamman ma in yana dan uwa wanda asoja wanda ni ina kira ne zan yi ga ƴan uwanmu ƴan Niger sojoji waɗanda a cikin ƙasar Niger mu haɗa hannu mu haɗa ƙarhe mu kama ma tani saboda mi saboda tani shine ke so yaga ya kama ma ƙasar Niger yaga kuma ya ka ƙarshen zaluncin azzaluman na Niger waɗanda kenan da haddasa yaƙi a ƙasar Niger waɗanda kenan da kashe mu da ƴan uwa da ƙannai da yannai da kakin mu kowane safe a Niger waɗanda kenan da kashe mutane waɗanda kenan da ta da garuruwa na bayan Allah waɗanda ba su ji ba su gani ba yau ɗan Niger lokaci ya zo lokacin da Nijar za ta huta lokacin da Nijar za ta samu kanta abu guda ne muke so sojojin Nijar ku haɗa mutane hannu ku kama mai saboda saboda mutum ne wanda ke son ci gaban ɗan Niger mutum ne wanda ke son ci gaban sojojin Niger mutum ne wanda ke so ya ga Niger ta fita cikin sarkar da waɗannan azzaluman shugabannin nan sun sa Niger a ciki yau kowa ya sani Niger tana cikin sarka kowa ya sani waɗannan shugabannin nan namu azzalumai sun sa Niger cikin sarka dan sun ka kwaso mana sojojin Faransa sun ka sun aji a cikin Nijar waɗanda ba su da wani amfani a cikin ƙasar Nijar miye muke so yanzu ƴan Nijar duka ƴan lahirin ƴan Nijar yaro da babba mace namiji mu haɗa hannu mu fito mu nuna zanga-zanga ta goyon baya biske ga muna goyon bayan tani ya karɓi wannan mulki kuma mu yi zanga-zanga wadda muna goyon bayan ci gaban Nijar yau mun ga waɗanda ba su kishin ƙasar Nijar waɗanda suke da hannu a cikin milkin zalunci wai sun hito suna zanga-zanga a kan mi a kan wai saboda canji zai amshi milki ba su yadda ba ba ku yadda ba mi saboda a ci gaba da zaluncin naku ne ba ku yadda ba yau abinda nake so ɗan nijar ka sani yaro da babba abinda da shike faruwa a cikin ƙasar nijar wannan azzalumin shugaban da shike jagorantar nijar azzalumin shugaba wanda ya ka bambancin kabila a cikin Nijar azzalumin shugaba wanda ya kawo eh, eh, ware launin fata cikin Niger abinda shike so so shike ya sabke general generaluka na saman milki waɗanda a saman kujera a cikin Niger in dai general kake in dai baki kake in ba zabar mai kake in ba haushi kashi in buzu kake in dai baki ne kai so shike ya sabke ka saman wannan kujera taka ya dauko tubawa ko kuma ya dauko larabawa ya aza saman wannan kujerar saboda saboda ya san da larabawan da tubawan su ne ke son shi magana ta gaskiya 'yan Niger mu tashi da kwanan da muke tiki magana ta gaskiya ƙyan Niger muna kwana har yanzu yau wanda ke so ya kawo mana ci gaba a Niger wai shine wai ban bashi goyon baya ba wanda yake so ya sai da Niger ya kama Niger shin ci gaba shine mun ka ba goyon baya me ye amfanin abin da muke yi a Niger saboda abin bai da amfani yau kowa ya gani tani yana so ya kokarin kwato ma Niger intinta daga hannun waɗannan minahekan Allah shagabin nan namu waɗanda sun ka ba turawa mafika waɗanda suke goyon bayan turawa waɗanda suke son turawa fiye da kuken ƙasar Niger waɗanda ke nan da kishin buka a sauke wannan shugaban ƙasar yau shugaba in ya kasance azzalumi minahiki mayaudari wanda bai son ƴan ƙasar shi ya gumma turawa da ƴan ƙasar shi wallahi bai da amfani a cikin Niger yau kiran da muke al'umma Niger matasa yaro da babba kowa ya fito ya goya ma General Tani baya saboda ni saboda mutum ne mai son ci gaban Niger saboda ni saboda mutum ne mai son ya ga an ka zaman lahiya a Niger saboda ni saboda mutum ne mai son ya ga an hidda bambanci a cikin Niger yau kowa ya sani kowa ya ga milkin da ake yi a cikin Niger ya san da milki ne ake yi wanda suna nuna bambanci a cikin ƙasa yau yau kowa ya gani ina da bidiyo inda larabawa sun kai suke cewa dan uwansu balarabe ya hau milki a Niger duk inda balarabe kake a lahirin Afirka ka zo a Niger bazum yayi alƙawali zai baka iko a cikin kasar Niger zai dauke ka zai aza ka zai aza ka zai baka babban matsayi a Niger saboda saboda ka kama mai a murkushe kan Niger saboda saboda a kama mai da shike shi balarabe ne bai kwana bakaki a cikin Niger a yau wanga mutun ne za ku yi to ku goya ma baya kan Niger a yau mutunan da bai son ku kan Niger shine za ku yi to ku goya ma baya mutunan da kowa ya sani duk inda balarabe shi yana kallon baki bawa ne kun samu dan uwanku dan kasar ku jinin ku wanda kun ka tashi tare da shi wanda yake gwagwarmaya dan kasar Niger ya fito zai kwata mu Niger inci zai kwata mu Niger hakkinta sai ku sa wannan ku sa zalunci a cikin cikin zuciya ku ba su kama wannan bawan Allah ya ga ka karshen zaluncin ake a cikin Niger wannan ba daidai ne bakin Niger mu hito da bibi da bibi mu kama mutane saboda tani shine mai son ya ga Niger ta ci gaba saboda tani shine mai son ya ga an ka karshen mulkin zalunci ake a cikin kasar Niger yau kiran da muke matasa ƴan Niger masu goyon bayan tani da masu goyon bayan su ga Nijar ta ta cikin kanjin da take ciki ku hito ku ba mu haɗin kai ku ba mu gudunmuwa mu kama mu tani mu ɗaga shi saboda ya hau wannan kujera mu ga ya maye gurbin waɗannan azzalumai kuma mu ga ya yi aiki da gaskiya amma abu guda nake so sani yan Nijar yau goyon bayan da zamu ba tani muna goyon bayan sai saboda mun ga mutum ne mai so ya kaci gaba amma kar ku manta mu duk wanda ya zan azzalumi ko da shi tanin ne ɗauki mulki inda ya kasance azzalumi ne da baya to magana ta gaskiya zamu juya mai baya mu ba ma nan don bambanci muna nan ne don mu haɗa kan yan Nijar muna nan ne don mu ga yan Niger sun zama tsintsiya ki ɗaya muna nan ne don mu ga ci gaban Nijar ba muna nan ne ba wai don muna ƙaunan shi don saboda ya kasance namu ko ya kasance wani abu a'a muna nan ne don saboda mu ga ya tabbatar da gaskiya muna nan ne don saboda mu ga ya tsare Niger muna nan ne mu ga ya tsare talakawa Niger muna nan ne mu ga ya ba Niger tsaro muna nan ne mu ga ya tabbatar da adalci da gaskiya cikin kasar Niger amma waɗanga abubuwan da ni zana muku a yau intanet ya fita da cikin waɗanga abubuwan da ni zana muku magana ta gaskiya za mu hita baya gare shi za mu nuna mai ba mu son shi za mu nuna mai ba mu ƙaunar shi saboda ni duk wanda ya ce ba shi son talaka Niger ba ma son shi duk wanda ce ba shi ƙan Niger ba ma son shi duk wanda ce baya aiki da Niger mu ba ma aiki da shi kenan magana ta gaskiya a halin yanzu da ake ciki ya kamata mu goya mai baya mu ga abin da zai kawo mu Niger in mun kaga bai kawo mu Niger eh, canjin da muke bukata ba canjin da muke so sannan muna da damar mu juya mai baya mu nuna mu ba ma kaunar shi saboda bai mun alƙawari wanda ya kamata mu goya mai baya magana ta gaskiya yan Niger ina so wanga bidiyon ku yaɗa shi har ya kai ga sojojin mu saboda ni su ba tani haɗin kai saboda ni saboda su ne ake son a cuta